قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون sai mutanen wannan alkarya suka ce wa manzanninsu ku ba kowa ba ne face mutane irinmu ba ku da wani fifiko a kanmu kuma babu wani abu da Allah mai rahama ya saukar muku na wahayi kawai ƙarya kuke yi wa Allah a cikin wannan da'awar taku.